والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درينا العربة درن بكوي دواتن ذو القعدة هجرة دول إلى دريهود وانديداتي دا درن قومة دواتن جولاي تموز 2019 Allah maɗaukakin sarki ya ba mu damar haɗuwa wannan majalisi namu domin ci gaba da karatunmu na usulul fiqh cikin littafin rawbatun nazir wa jannatul munazir karatunmu ya tsaya a cikin faslin فصل وفي كتاب الله سبحانه محكم ومتشابه وإذا انكرتوا عبوا في تتجن فصل بكو تصور لك ذا مفارة لغفركم وأنهم بسم الله الرحمن الرحيم فصل وفي كتاب الله سبحانه sha محكم ومتشابه أسفين للتافين الله ما يتركي هو tsarki ya tabbata بريشي الله أكوي محكم akwai ayoyin da ake kiran su muhukama ko muhukam kyautatacce ko muhukama kyautattu ko muhukama kyautattu ayoyi kirkattu wanda ba sa bukatan wani tawili akwai ayoyin da ake kiran kiransu mutashabi masu ɗaukar fiye da ma'ana guda wanda wannan suna bukata maluma ne za su riƙa yin bayani a kansu su auna su su dubi sauran ayoyi sa'annan a fahimci ina suka fuskanta san wannan ana samun su cikin maganar kowa ma kuma a cikin kowane harshe za a samu wata kalma ɗaya ta da ma'ana fiye da ɗaya wadda tana da ma'ana biyu wadda tana da ma'ana uku wadda tana da ma'ana sama da haka irin waɗannan lafuza irin waɗannan kalmomi ana kiransu mutashabihat Mota shabihat wanda suke iya rikitar da mutum matukar ba da ƙurewa matukar bai mai da hankali ba domin suna ɗaukan fiye da ma'ana guda irin waɗannan za a fahimce su ta hanyar a dubi siyaƙin magana tsarin magana wabi wani lokaci ta tsarin magana za ka fahimci cewa ma'ana kaza ake nufi ba ma'ana kaza ba to matsayin alkurani ya saukar da shi da harshen larabci ɗaya daga cikin harsunan da al'ummar duniya ke magana da shi shi ma kamar sauran harsuna ne akwai lafuza da suke mu kama ba sa ɗaukan ma'ana fiye da guda akwai kuma lafuza da me da suke mutashabiha kana ta hawa ka ce kai na ga zaki yau ta yi kana nufin ka ce gaga zaki da aka sani wata dabba mai zama jaji mai tsananin ƙarfi mai rayuwa kan namun kan naman namun daji ta hmm? yi kana nufin menene wani mutum wani sarki wani bunƙasashe ko saboda haka ta nan bangare lafazin zaki yana iya zama shabi a kalmar hausa Hmm? a misalin ka ka ce kai yau na ga zaki kuma zaki ya kyauta mini har kyautar mota ya bani kowa riga san cewa ba zakin daji ba ne zakin daji ina mallakin mota na dai kashe ka ba magana ba kyautar mota ba wazi to a wannan a kowane harshe za a samu kalma ko kalmomi da suke mutashabihai da kuma kalmomi wanda suke ne suke muhkamai wanda ba sa ɗaukan fiye da ma'ana guda alkurani da Allah ya ce tilka asharatun kamila wannan ko waɗannan su ne goma cikakku an san goma ne ba maganar a ce tara hmm? da aka ce muhammadun rasulullah kowa ya san muhammad rasulullah ba wani bane ake nufi muhammadun rasulullah wannan munkar ne to kamar da Allah yake cewa in ji mai littafi kama kala ta'ala huwa allazi anzala alayka alkitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات شيني ونن ليسوكر الكتاب littafi ko littafin nan shi ya sauka da littafin nan a gare ka ya muhammad minnu daga cikin littafin nan akwai ayatun wasu ayoyi muhkamatun kyautatattu da ba sa ɗaukar fiye da ma'ana guda ko min wautan ka aka faɗe su za ka san abu kaza kawai ake nufi kunna ummul kitab waɗannan su ne jigajigan littafin ولما فهمني وانا اريد فهمني جداجبا للتافي فين معناه هن ام الكتاب سوني قوى للتافي معناه جداجبا للتافي يعني كان سوسك هي سوسك بذا ما سمع للتافي واخر افاكم اوضاع متشابهات سنة بكاسا قريبا لفظ ينصفنا اتوكم فيه معناه قدا لألا أتي وروه منه المثوب إذا من توفى أتي وروه منه وري دقى قريشي روحي دقى قريشي كاقى وروه منه وري دقى قريشي تاهو ولي أتياته أي دام ألا أتي المثور رين إلى قريشي سبو ذاك المثور ألا لهم دقين ألا دي تاهو كما ري دقى قريشي kamar da kai kake da gare shi jiwa tana daga gare shi ni Allah zaki na daga gare shi kaza na daga gare shi hmm? mutanen jalingo suna daga gare shi mutanen tsola suna daga gare shi mutanen gombe suna daga gare shi na afirka na asia na australia na turai na america ta arewa ko america ta kudu duk ba daga gare shi suke ba kamar da ya abin nan ya halicci sama da sammai da ƙasai daga gare shi har yanzu saboda aka sai ka ɗauki wa ruhun min din nan ka komar da shi can kamar da aka rusubanta wasu halittu aka ce daga gare shi shi ma wannan rai din daga gare shi ma'ana halittarsa ce ba wai wani bangare ne na ba balle za ka ce almasihu ya zama Allah an fahimci abin ta sannan a cikin alkurani akwai inda Allah ya sifanta ayoyin alkurani duka da cewa muhkamat kun ga nan wannan aya tana cikin suratu alu imran ko ba ba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab wa ukhra mutashabihat daga cikin su akwai ayat muhkamat wasu kuma mutashabihat أوانتو آيوين الله مرأة سين تركيا سيفن تارك ولين بسيوا دكان سموه كماتني أوانتو آيوين الله ربو ياسفن تارك ولين بسيوا مي دكان سا متشابهات كنا أقوين كنا أقوين مهكم أقوين المهكم الخاص أقوين المتشابه الخاص akwai almuhkamul ammu akwai ne almutashabihul ammu wanda yake kowa bayanin wannan babi kusan shine ibn taymiya cikin littafinsa ya yi wannan bayani yana cewa Allah mulaukin sarki wasa al كله بأنه مهكم الله يصفن في القرآن ده سوى دكا سا مهكم بمعنى كرتتشيني بمعنى كرتتشيني وبأنه متشابه كما يصفن في القرآن ده سوى دكا سا متشابه معنى ما يكما دجونا ساشن سينا كما دجونا sashinsa na gaskata da juna yadda wannan aya take gaskiya ce daga wurin Allah ita ma wannan aya gaskiya ce daga wurin Allah wannan kiran sa al-mutashabihul am wato sai daga alqur'ani mutashabi ne da wannan ma'anar cewa ba ta karo da yar uwarta kowa ce ce hmm? tana kama da yar uwarta menene a siffar kasancewanta gaskiya a siffar kasancewanta daga wurin Allah a siffar duk wannan siffofin da suke masu kyau an fahimta wata yi maudu'in akhar a wani digirai kuma Allah madaukakin sarki ya sifanta alqur'ani ko ja'ala minhu ma huwa muhkamun wa minhu ma huwa mutashabih kamar da cikin suratu ali imran a wani digirai ya sifanta alqur'ani cewa akwai makam akwai mutashabih a wasu digirorin ya sifanta alqur'ani dukkan su muhkam ne bi ma'ana kyautacce ne kowanne ne kyautacce ne don ba mana muhkam ai mutkan ahkama yuhkim daga nan ake cewa Allahu hakim Allah gwani ne ma'ana mai ta wani Allah ya wani abu za ga menene ya kyautata saboda ka al-muhkam wa al-mutqan fal-qur'an kulluhu muhkamun فما هو المتشابه بمعنى بعضه لا يناقب بعضا بعضه يصدق بعضا فالقرآن كله متشابه أن قال مثالي أو تعالى لنا الإسلام رأى kitabun uhkimat ayatu wannan wani littafi ne da uhkimat ayatu aka kyautata ayoyinsa wannan alkurani ne da aka kyautata ayoyinsa duk ayoyinsa mahkamat ne anan kunga أخبر الله سبحانه وتعالى أنه أحكم آياته كلها دكا Allah القرآن ya منيني يا كرتاس معنى ya kyauta su dukkan su. kawawa ne akwai gwaninta a cikinsu a wata aya Allah haɗarcin sarki ya menene ya sifanta yawan alkurani da cewa mai mutashabiha Allah nazzala asan alhadi Allah shi ne wanda ya saukar da mafi kyawun magana mafi kyawun hadisi mafi kyawun littafi mafi kyawun Alƙur'ani. kuma mafi kyawun hadisin nan baka san shi ba kitaban shine wani irin littafi wanda yake mutashabihan ma'anar mutashabihan ba'dahu yushbihu ba'dan في الصفات الكاملة في الصفات السابقة في كونها كلها من عند الله سبحانه وتعالى في كونها كلها تهدي إلى الصراط المستقيم في كونها كلها تهدي إلى الجنة في كونها كلها تبعد عن النار فوراك بهذا المعنى كتابا متشابها مثانية ولا بعابة نزل عثنا الحديث كتابا متشابها مثانية أي مثانية متكررا والذي الذي يتكرر آياته أكي شمعي ميتا آيوين أنان ألا رام لباني القرآن ثم متشابه بمعنى الإتكان كله موكم أه؟ بمعنى بعضه يصدق بعضا كله منه mutashabi wa kiransa al-mutashabih al-am da kuma al-muhkam al-am amma anan a cikin suratu ali imran wanda shine mai littafin ne magana akai wannan magana ne al-muhkam wa ba المحكم الخاص بمعنى الذي لا يحتمل كو لا يحتمل كو لا يحمل أكثر من معمل شنو معنى المحكم الخاص المجد المتشابه الخاص شين الذي يحمل كو يحتمل كو يتحمل أكثر من معنى وإنما يعرف وإنما يفهم من خلال سياق الكلام أو من من خلال مقارنة آية بآية تونم طريقة أن يعني إذا أفهم كما أكين فيك وإذا نمكم مثال شوى أو تارى الله سبحانه وتعالى موسى النبي عيسى عليه السلام بأنه روح منه sannan ya sifanta kuma halittu halittun sammai da wani duka ya ce ya halicce su min hu idan baka san wancan ayoyin ba to za ka yi ruɗuwa ka ce a ah, to lalle a sai kiristoci ne gaskiya Allah ma ya ce annabi isa ruhu ne daga gare shi wato bangaren sa kenan wadu a'a ba wai bangaren sa ake ne ba an nufin halittun halittarsa ya zo ne daga wurin Allah ba daga wani Allah kamar da halittan sammai a wancan a'a da halittan kasai da abin da ke karkashin su ma daga wurin Allah ne ba daga wurin wani Allah kenan al-mutashabih al-khas alladhi yahtamu yahtamilu akthar min ma'nan لا يمكن أن تقف على حقيقته إلا بعد المقارنة بين الآيات أفهمت؟ وإلا بالاعتبار السياسي السلام أنه وأنه هذا مهم منشي a fahimci wannan wuri haka an gane to to mu dawo kan littafin mu ko قال القاضي إذا متعين هنابلة سواء معلوم سنة أصول ومعلوم سنة فقه فكتك على القاضي سنة نفي معنيني القاضي أبو يعلى الحنبلي إيه رجل تجمعني هنا معلومة أما سبر هنابلة sabanin wasu masabobi in suka ce kazi kowane masaba da irin wanda ya shahara da sunan kazi ko lakabin kazi a cikinsa a nan a nufin kalal kazi a yi kalal kazi abu ya'ala a cikin littafin sana usul wannan littafin usul na abu ya'ala ana kiransa al'udda al'udda wadi قال القاضي قاضي أبو يعلى ياتي سكن للتافن سنة أصول الفقه العدة ياتي المهكم المفسر واضح باب ليه أنا كما يدى مفكيه الموكم الذي لا يحتمل لا يحتمل إلا معنى واحدا قال أبو يعلى أنا فسر الموكم بمعنى المفسر وأن أثم بيّن شيء أكي فسر شيء لا التفسير شيء يبين واضح التفسير هو التبيين daga nan ne za أبنن رأيت المرأة وهي سافرة أي تنا لن تنا بيانا جسدك أنت سافرة فيلي أه؟ كو هذا كذب سافر العربي أنا تالي يتي هذا هذا كذب سافر أرياتي أفيلي بيانا نيا فلا كتي وانا من فسرامين وانا فسرامين وانا آمانا بيانا من شيدا كمين غواري غواري <laughs> dan gwari ya ce wannan shi ma ya gode a wadda gani safi ya rikice ya ce to a yi gwari gwari a yi bayani kenan dalla dalla to wal mutashabi shine al mujmal dunkulin yana bukata sai an yi bayani yana bukata sai kaya tunani sai ka dubi siyakin magana sai ka dubi tsoron ayoyi kafin ne ka fahimci da wacce ma'ana ake nufi anan kun gane ku بيان نمشي الموكم ما لا يهتمل إلا معنى واحدا يأتي تشو بثور ما يصور الله فهمت أكم شيء الموكم هو المفسر بيان هو بيان متشابه مشي الذي يحتمل أكثر من معنى يأتي تشو يأتي تشو ما يصور الله فهمت أكم شيء المتشابه هو المجمل إن هذا ana bukata ka ji dogon shahar har yanzu wadi amma dai duk babu laifin duk manin su ɗaya ne alƙadi abu yala ya ce li'an Allah subhanahu saboda Allah subhanahu سمى المهكمات أم الكتاب يا يا يا كرا المهكمات إن أي ce da su. ummul kitabi ma'ana jigon littafi su ne jigon littafi aka ce jigo ginshiki kenan ko ginshikin alkur'ani wasu suka fi yawa su ne asali wa ummu shayi al'asu, ma ka ce uwan abu ana nufin ne tushensa allazi lam yataqaddamu ghayruhu wa waninsa bai gabace shi ba wannan shi ne al'aslu shi ne farko babu wani da ya gabace shi ko kuma ya zama ta al'aslu nisbi al'aslu nisbi shi ne haza haza هذا بالنسبة لهذا أصل وقد يكون بالنسبة لهذا فرع ba kai game da ɗanka da kayafa ba shi ne asalin kai ne asali don daga wurin ka zo wannan saboda ka aslun bin nisba kenan ba wai aslun mutlaq ba al aslun mutlaq shine wanda babu wani abu wanda yake gaba gare shi shine farko gaba daya amma al aslun nisbi ko al aslun muqayyad ana ta al aslun nisbi bin nisbati li hada anta aslun bin nisbati limadha لمن ولدته وأنت فرع بالنسبة لمن ولدك هو هكذا هو أيوة. الذي لم يتقدم غيره حينا فيجب أن يكون المهكم غير مهتاج إلى غيره لمن المفسر لا يفسر هكذا بينني يا ابو كاتب بينني fassararre yana bukata a fassara shi ce ba a bukata a kirta shi kuma sai za a yi aikin baban jiwa wani shi ya sa magana ake cewa Wani ai abin da kawarin nan tafilul hasili aikin banza ke ta kai abu dama yana nan ka zo ka ce ka ka yi shi ko kuma wani zai ba mu labari ya ce ana bukatan kowa da kowa ko kuma a to eh, an kawo wani abu kaza gashi nan dai wazo ko kai kun samu wannan labari wani kuma zai sake maimaita muku wannan sai mu ce ai wannan kai ka ka magana ka tasilul hasil wani abu ne dama yana nan baya da wani amfani mu amfani mu yawwa to idan muka ce al-muhkam al-mufassar معناه لا يحتاج إلى تفسير آخر كالأكل كالأكل وهو لا يحتاج إلى غيره لأنه اصل لغيره بخلاف المجمل فهو يحتاج إلى من ما يفسره كو من يفسره دون قليلا ابو ينا ne ko wanda ba bayyananne ba yana bukatan mai bayyana shi domin a fahimce shi فيجب أن يكون الموكم غير محتاج إلى غيره بل هو أكل بنفسه واجب أن يشي موكم إيه، يضمنته باب كاتم وننسى آآ شي أتليني كنسى إن كما أكني وليس إلا ما ذكرناه بل يضمنته وفاشي إذا موكم أنبتا شيء إننا ثم الموكم هو المفسر والمفسر لا يحتاج إلى مفسر آخر لأنه مفسر أنت إذا جئت تفسر المفسر فإنما هو فإنما أنت تدعب نفسك لأنك تحصل الحاصل وتحصل الحاصل حاصل لغوي وني أو ني وإنما يهنكلي بزي شيء أم فهمت؟ تو wannan maganar wa القاضي أبو يعلى تكل التافن فأصول الكيف سنن سي ابن أقيل سمارين لقسكين من يمن ينجبا جبا معلوم ما سبر حنابلا يا للتفاي أوصول الست يا للتفاي أفكو أتكين التافن فنأفكو سنين شيني الوادر في أصول الكيف وادي ibn aqil ya ce shi kuma ga yadda ya fassara al-mutashabi ya ce al-mutashabihu al-mutashabihu huwa alladhi shine wannan da yaghmudu ilmuhu ala ghairi al-ulama'i al-muhaqqiqina al-mutashabi shine wannan da ilmuhu saninsa yaghmudu yake ɓura yake wahalar fahimta ala ghairil ulama ilmatuƙina ga wasu ƙwararrun malamai an gani amma ƙwararrun malamai suna iya fahimta za su warware shi mutumin da yadda ce alƙurani ya sa alƙurani su sai fahimci alƙurani da wani ya zaci masa ruhun minhu shi kenan annabi isa ai daga Allah yake sai to kaga sai ka masa wancan ayoyi da wacce aya da Allah yake magana kan sammai da ƙasa duka su daga nuna ne da gare shi saboda ƙwararre ne amma wanda bai ƙware ba dama kuma bai taɓa jin ayar ba sai dai sai ya karanta masa ko ya ji ayar amma hankalinsa bai kai ga cewa ai wannan akwai wasu ayoyi masu kama da wannan za su yi wannan shuma ba kaga an bar shi da aiki wannan kuma kaga ba a cikin layin waɗanda za a kira su al'ulama'ul ulamaul muhaƙiƙun al'alimun muhaƙiƙ aluhin menene ƙwararren malami to duk dai ma'anar kusan ɗaya ce abin nan alƙadi mai fassara matashabi da shi ya ce ne huwa al-mujmal wannan kuma mai fassara al-mujmal al-mutashabi da shi yace allazi yahmudu ilmuhu ala ghairi al-ulama al-muhaqqiqin duk dai ma'anar su ɗaya ne shi kansa al-mujmal ai ba mai abin nan wanda yake alim ghairi al-muhaqqiq ba zai fahimta sa ba yawwa illa dai kai wurin lafazin ne kowa da irin da yake abin nan nasa yace misalin sa kal ayati allati zahiruha at-ta'arub waɗanne ne mutashabi su ne misalin ayoyin nan da zahirinsu kamar menene akwai karo da juna wanda kuma ba karo da juna idan kai muhaddis ne ga misali ka kauli ta ala kan fadin Allah madaukakin sarki da yace haza yawmu la yantiqun wannan rana ce da ba sa iya yin magana a wa qala fi ukhra ya faɗa kuma cikin wata aya yace qalu ya wailana man ba'athana min marqadina suka ce kai tun mu wayyo mun shiga uku wane ne ya tada mu daga baccin mu da muka jima muna yi wannan kuma ta ce la yantiqun wani zai ce kai alkurani wani na tashi na warware tashi an fahimta idan ba da haƙiƙi to wa zai warware mana wannan muna don haƙiƙo na cikin ɗalibai muna usul da wannan masallaci ya kamata a samu a gwada barista ko ne masu rikici a gaban alƙalai mai za ka ce yanzu ka kyauta abu ubaidullah me za ka ce hmm, gaskiya ne wata akwai wani bangaren da ba za su yi magana ba akwai wani bangaren da za su yi magana akwai wani bangaren da magana harshen su zai akwai wani bangaren da harshe ba zai magana ba sai gabbai wannan shine gaskiyar lamari ya yi kyau to ya ce wa nahu zalik da wasu ayoyi masu kama da wannan su wa'annan suna cikin babin menene suna cikin babin mutashabi domin kaga sanin ma'anan waɗannan wato ilmin sanin waɗannan ayoyi ya zunubu ala ghairi ulama'il muhaqqiqin wa inna ma ya'lamuhu al ulama'u al muhaqqiqun ay ar-rasikhuna fil ilm kamar da Allah ya sifanta su cikin suratu al-imran والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا الراسخون في العلم هم الذين يعرفون من المتشابه وهذه وقال آخرون وذو معلوما كما تبدين في أكامنا مكان المعلومة بدوني ولم فسر المحكم ده متشابه ده قاضي أبو يعلى ولم فسر المتشابه آه، ده قوانينه daga ibn aqil to yace wa qala akharuna wasu kuma sun ce al mutashabihu yana daga cikin mutashabi ko ko abinda ake nufi da mutashabi din nan al huruful muqatta'a fi awal sura yankakkun harfofin nan a farkon sura kaga ba su da ma'ana dole sai an maka bayani ne ake nufi in ba maka bayani ba babu yanzu na zo maka a a a b zo bace ce ne ba gaskiya magana ta da alhurufin muƙaɗa ne sai na masa bayan da ce ayyana ce aab eh, ina nufin abubakar audu eh? bai salla kayan ce kaga shi ke yanzu ya zan nufin aab abubakar audu Bi salla wannan ba a cikin na fassara maka abubakar fassara maka wani ce aab eh, me ya yi mana aab aab ba da ma'ana saboda farkon sura akwai farkon sura suke cewa alif lam alif lam ba da ma'ana sai an bayyana maka wasu suna gani wasu maluma sun ce wa'annan harufa suna daga cikin almutashabi ko ma su ne mutashabi walmukan ma'ada sannan duk abin da yake ba alhuruful muqatta ba ba irin su alif lam mim ba irin su alif lam mim sad ba ba irin su alif lam ra ba ba irin su abin nan ha ya kaf ayin sad ba ba irin su da ha ba ba irin su da sin mim ba ba irin su ya sin ba ba irin su nun ba ba irin su kaf ba duk kowane ne mahukam ne a wurin wasu to wannan dai wani sun faɗi wannan ishtihadin su ne ko kai ko a amince a ga ayin yadda ko abin nan ba yadda ba wa ƙala akharuna wasu maluman ma sun ce almuhkam abin da ake nufi da aya muhkam الوعد والوعيد والحرام والحلال du'ayen da suka yi magana kan wa'adu wanda ya aikin alheri kaza zai shiga aljanna wanda ya salloli da kyau zai samu aljanna wanda zai samu hurul aini zai samu ganin Allah wani alƙansa alwa'adu alƙawuran Allah wanda suke cike da ni'ima ga bawa wani alƙansa wa'adu kwayoyin da suka yi magana kan wa'id wanda ya ƙi sallah za a sa shi a wuta wanda ya zina za a rubuta masa zunubai zai yin cancanci ƙona wanda ya kashe wani da gangan momini za a kona shi za a yi hushi da shi wannan alƙawura ne da suka shafi wato alƙawuran da Allah ya yi wa kangararrun bayi na azaba duk ayoyin da suke wannan magana wasu suka ce su ne ake ramuka wal haram ko yin haka aikata kaza haram ne faɗin haka za haram ne ko ayin da suke wannan magana su ne mu kan aure wasu ko halal aikata kaza halal ne hmm? sannan wal mutashabi alqisas wal amsal mutashabi kuma sune duk kissoshi kissoshi na al'ummai daban-daban ko misalin da Allah ya buga hmm? ضرب الله مثلا عبدا مملوكا مثلا إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوبة فما فوقها irin wannan su ne mutashabi wannan duka an samu wasu maluma masu bada irin wannan ra'ayi sahihu wannan maganar ibn qudama kenan bayan ya kawo mana kar ku manta da da muka yi fa muka faɗa na in ka fahimci wannan duk ka gama da wannan babi yawo salamar minti nawa ta in guda ma ya ce wasahihu abinda yake shine ingantaccen magana annal mutashabiha abinda ake nufi da aya mutashabiha ko ayoyi mutashabihai ما ورد في صفات الله سبحانه أبن يذن صفر الله سبحانه مما يجب الإيمان به daga cikin abin da ya zama wajibi a imani da shi wa ya harumu ta'arrudu li sannan haramun ne wato a bijirta ko a fito ko a tinkare shi da tawili wannan maganar wane ne ibnu qudama shi abin da ya ganin ma'anar mutashabi kenan ai imani da shi amma kuma baka yi saka ce tawilin sa kamar haka ne Allah na saukowa daga sama ko wani dare ko wani sulusun daren karshe Allah na saukowa zuwa saman duniya ka yadda yana saukowa ba sai ka yi tawili saukowan kamar da kake saukowa daga gidan saman ka ba ko daga motar ka ba ko daga jirgin ka ba ko wani abu misali abin da ibnu qudama yake nufi kenan ya ba da misali ya ce kamar arraman al'arshistawa Allah ne ta bisa ga al'arshistawa Allah ne ta bisa ga al'arshi kada ka ka sifanta daidaitan Allah irin daidaita za ka yi kan kujeranka ko kan gadonka ka yi imani ya daidaita daidaita dai sanin ne amma haƙiƙa ne da abin yake Allah shi ya barwa kansa sani an gane zaman dan adam ba daidai yake da zaman kare ba kai zaman wani dan adam ma ba daidai yake da zaman wani dan adam ba amma kuma suna ya hada kamar da Allah ya ce bal ya dawo mabsuda da duk wannan suna magana ne kan sifofi Allah ya ce a hannayensa biyu a shimfiɗe suke kar ka manta hannayenka da hannayen Allah da irin hannayenka haduwan suna ba shine yake haɗuwa kan yake yake bayyanar da haɗuwar hakika muna cewa hannun teku muna iya cewa menene hannun jari muna kowane da irin eh, yadda sa yake duk da an haɗuwa suna wadi kamar da Allah ke cewa lima khalaqtu bi yadayya iblis me yasa ba za ka yi sujjada wa wanda na halicce shi da hannaye na biyu ba ana da ka yadda Allah da hannaye biyu amma ba ba wai hakikanin su irin hannayenka ba kai dan adam kuma da Allah ce waqqa wajhu rabbika fuskar ubangijinka za ta rigu ita za ta wanzu fuskar ubangijinka ba dole daidai yake da fuskar ka kai ma fuskar ka a matsayin ka na Musa ko Isa ko tanku ko wani ne ba dole fuskokin ku ya zama to ɗaya ba amma kuma kowa dauki fuska fuskar ƙasa ba ita dole ta zama to fuskar ɗan adam ba fuskar rago ba sai ta yi kama da fuskar eh, abin nan ɗan adam ba hmm? jiru bi a yunina da Allah ya ce jirgin zai rika ko jirgin zai rika gudana bi a yunina da lurar idanuwan idanuwan Allah ba irin idanuwanka ba karka ce sai ka fasa da irin idanuwanka wannan shine zaɓin wa ibn qudama to ba damuwa duka aka ɗauki wannan suna iya shiga cikin ma'anoni ne mutashabi amma in ka ɗauki mutashabi allazi ya tamilu aksara min ma'anan dukkan huta da irin waɗannan abubuwa ko ka ɗauki muhakam allazi la tamilu illa ma'anan wahidan ta yadda kowa ba zai iya rikicewa ba zai fahimce shi wa bi kwararre mai ilmi da yawa da kuma ɗan dole dole da ɗan jahil jahilcin su jima yana iya fahimta ba tare da wata matsala ba inda guda ma ya ce ayoyin nan da na kawo fahaza wannan ittafaqa salafu rahimahumullah salaf magabata sun ittifaki alal iqrari bihi akan tabbatar da su ba tare da tawili ba tabbatar da daidaita daidaitar Allah kan arshi mu tabbatar da kasancewan hannaye biyu ga Allah mu tabbatar da kasancewar fuska ga Allah mu tabbatar da kasancewar idanu ga Allah maɗaukakin sarki shine ne wa imrari ala wajihi gudanar da shi kamar yadda yake wa sarki ta'wili ba tare da neman fassara ce a ce hakikaninsa kamar haka ba ko yadda Allah ya daidaita kamar yadda ni ko ganin da yasa kan kujera ta ko a sangar da ba ba haka ina ga muna ya kwana a nan ko? kwana nan alhamdulillah akwai mai tambaya? na'am na taimakawa ustazai sai ya musu littafai aka ce ustazai ustazai ba kuɗi kenan sai ƙarfin niyya da ƙoƙarin karatu wani fa yi kwamiti za mu sanya wannan kwamiti ƙarƙashin bari naɗa kwamitin ana kwamiti da membobi da sun ila hausa abubakar na'am Allahu akbar ne a zuciyata kwamiti ne na tsakanin mutane uku da barbare da baular ni da bahaushe mara bakar ari barista awwalu da jamilu awwalu da kuma mala abdurrahman eh, abu ubaid lallai kwa za a samu kuɗi wa'annan manyan mutane da muka san su guraza wanda suke ba sa wasa idan kun je kun <laughs> idan kun je kun zauna ba da ma ne ku tuntube ni zan sa hannu insha Allah ta'ala ko dan tara kuɗi don a akwai littafai masu yawan kuɗi da ustazai suna da ƙarfin niyan karatu kuma ba su da kuɗi hmm? wannan ne lambawan cikin sai ɗaga hannu yawwa rafa mal abdurrashid zaki <laughs> saboda haka sai a za a sassiya musu littafi Allah ya taimake mu to ma dalla shi ke amara ya tashi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu